daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fotowar wacce ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan awon lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya daga nan sai shirin nan na ko kun san sai kuma mu kawo muku mu koyi harshen farisanci sai kisoshin rayuwa sannan a ji mu da shirin nan naku na murayen masu sauraro sai kuma shirin na hajjar balaga sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labaran duniya da farko ga kanunsu. amurka ta baiwa haramtacciyar kasar isra'ila ma baman mk-84 masu nauyin tsaya jamus ta ce nahiyar turai tana da karfin fuskantar barazanar amurka fararen fata kasa afirka ta kudu sun yi gangami nuna goyon bayan trump to yanzu sai a gyara zama da mu a cikakkun labarin amurka ta bai wa haramtacciyar kasar isra'ila wasu samfurin bamabamai na mk-84 masu nauyi sosai har guda 1,800 a yau lahadi ne dai haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa bama-bamai samfarin mk-84 har guda 1,800 da kowane ɗansu yake da nauyin ton ɗaya da amurka ta bata sun isa tashar jiragen ruwa ta oshdod majiyar ta kuma ce tuni an ɗauki bama-baman daga tashin jiragen ruwan da wasu filayen jirgin sama na haramtacciyar ƙasar ta yahudawa jaridar nan ta ma'arif ta ce makaman da amurkan ta baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kai wato a tsawon waɗannan watannin na yaƙi sun kai tan dubu saba'in da shida kuma an shigar da su ne ta sama da kuma ta ruwa to a can turai kuwa jamus ta ci nahiyar tasu ta turai tana da karfin fuskantar barazanar amurka shugaban gwamnatin kasar jamus olaf scholz ya gargadi amurka da cewa turai a shirye take ta kalubalanci barazanar da amurka take yi mata duk da cewa dai tana fatan za a kai ga fahimtar juna shugaban gwamnatin ƙasar ta jamus ya ce duk wanda yake son nahiyar turai ta shiga cikin batun zaman lafiya to dole ne ya yi tarayya da ita a cikin ɗaukar matakan da suka dace shugaban gwamnatin na ƙasar jamus yana mayar da martani ne dai kan batun kawo ƙarshen yakin rasha da ukraina ba tare da an baiwa ƙasashen na turai damar bayyana matsayinsu da ra'ayinsu akan batun ba dangane da batun kare ko kuma ƙara kudaden fito a kan hajar da ƙasashen turai ɗin suke shigarwa amurka olaf solch ya ce turai tana da ƙarfin da za ta iya fuskantar kowace irin barazana daga amurka akan ƙara kuɗin fitan tare da bayyana fatansa na ganin an kai ga fahimtar juna da zai hana a fada cikin yakin kasuwanci shugaban gwamnatin ƙasar ta jamus ya kuma ce idan har ya zamana babu wani zaɓi a gaban nahiyar ta turai sai mayar da martani tana da ƙarfin yin hakan a cikin haɗin kai to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran akalla mutane 48 ne suka kwanta dama a wajen haƙo zinariya a ƙasar mali a jiya asabar ne dai aka samu hatsari a wani wurin haƙo zinariya da ke yammacin ƙasar mali da hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane 48 'yan sanda a yankin da lamarin ya faru su ne suka tanar da hakan inda suke cewa hatsarin da ya faru a wajen wani hako zinariya ne da ake yi ba tare da izinin hukuma ba wanda kuma ya rutsa da wata mace da karamin yaranta wani jami'in yankin ya bayyana cewa lamarin ya faru ne dai a wani wurin haƙo zinariya da aka ƙaura cewa da a halin yanzu mata ne suka fi haƙo zinariya a cikinsa a nashi gefen shugaban hukumar masu haƙo zinariya ta ƙasar mali abubakar keta ya bayyana cewa akalla mutane 48 ne suka kwanta dama sanadiyar afkuwar wannan hatsarin daga lokaci zuwa lokaci ana samun afkuwar irin waɗannan hatsuran dai a cikin ƙasashen yammacin afirka da ake haƙo zinariya ba bisa izinin mahukunta ba kuma ba bisa amfani da kayayyaki na zamani ba mali tana cikin ƙasashen da suke da wuraren haƙo ma'adanai mafi girma a cikin yammacin afirka wanda yake taka rawa a kasafin kuɗin ƙasar da kaso ɗaya bisa hudu a watan disamba na shekarar da ta gabata ministan kuɗi na ƙasar tamarin alosini sano ya ce ƙasarsa ta gudanar da wani bincike da sake bitar wata yarjejeniya a kan cinikin zinariyar da ya bata damar dawo da kudaden da sun kai frank biliyan 700 wato daidai da kudin euro biliyan 1 da ƙari. fararen fatar ƙasar afirka ta kudu sun yi gangamin nuna goyon bayan shugaban ƙasa amurka donald trump a jiya asabar ne da wasu ƙungiyoyin fararen fata na ƙasar ta afirka ta kudu suka yi gangami a bakin ofishin jakadancin amurka da ke birnin pretoria suna masu nuna goyon bayansu ga kalaman da donald trump ya yi na cewa gwamnatin ƙasar da baƙaƙen fata suke da rinjayen tana nuna fararen fata wariya ruruwan masu gangamin sun ɗaga kwalayen da aka yi rubutu a jikinsu suka kunshi yin godiya ga donald trump da ya yi magana akan abin da suka ce da masu ci wanda ya shirya wannan gangamin william petra ya ce yana son faɗawa wa ƙasashen turai suna da ƙawaye a cikin ƙasar ta afirka ta kudu da dama daga cikin mahalarta wato wannan gangamin sun fito ne daga al'ummar nan ta afirkana da trump ya ce gwamnatin kasar ta afirka ta kudu ta yi dokar kwace musu filayen shi kuwa henrich stenhausen ya bayyana cewa a cikin shekaru talatin na bayan nan an samu rabuwar kawuna a cikin ƙasan saboda abin da ya kira saniya wato siyasar gwamnatin tunda gwamnatin ƙasa wato tuni da gwamnatin ƙasa afirka ta kudu ta fito ta yi watsi da dukkanin zarge-zargen da shugaban ƙasa amurka donald trump ya mata masu bin diddigin abin da yake faruwa suna ganin cewa amurka tana yin matsin lamba ne akan ƙasa afirka ta kudu saboda ta shigar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ƙara a gaban kotun duniya ta manyan laifuka da kotun ta yanke hukunci akan haramtacciyar ƙasar ta Yahudawa da cewa ta yana yi wa Falasɗinawa kisan kiyashi. To ƙarshen labarin duniyar kenan. turma da labaran da gama jin labaran duniya sai kuma shirye-shiryen da za mu gabatar muku da suka hada da shirin nan na ko kun san mu koyi harshen farisanci ƙasoshin rayuwa wato muryoyin masu sauraro da kuke aiko da tsokaci akan batutuwa mabambanta sai kuma na hajjul balaga sannan kiɗe-kiɗen iraniya a sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi, goma sha shida ga watan Fabrairun shekara ta dubu da ashirin da biyar. wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan sha'aban na shekara ta shida hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari bakwai da da suka gabata a rana irin ta yau ibn sha'ar masanin adabin larabci kuma malamin tarihi balarabe ɗan ƙasar iraki ya rasu an haife shi a birnin mosul da kasar ta iraki kuma a nan ne ya fara karatu daga nan kuma shiga bincike a cikin ilimin adabin larabci a wajen malamai na zamaninsa wannan bincike nasa dai ya ɗauke shi kimanin shekaru hamsin da ƙarshe kuma ya taƙaita binciken nasa a cikin wani littafi mai suna okudal jamal masu wurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta 1984 shek ragib harb limamin masallacin juma'a na garin jabshid a kudancin kasar labanin ya shahada bayan wani hari da aka kai masa wanda masu yi yahudawa aiki a kasar ta labanan ne suka kai masa harin a lokacin isra'ila tana mamaye da kudancin labanan kasantuwarsa daya daga cikin masu yin kira zuwa ga fitar da sojin isra'ila da kudancin kasar labanan da suka mamaye masu saurare ko kusan cewa shekaru 332 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan fabrairun shekara ta 1992 hujjatul islam sayyid al-abbas al-musawi shugaban kungiyar hezbollah da kasar labanan ya shahada a lokacin wani hari da jirgin yakin isra'ila ya kai masa hari a lokacin da harba masa mukami mai lizami akan wata mota take dauke da shi da iyalansa a kudancin kasar labanan kungiyar hezbollah dai tana fada ne da mamayar sojojin yahudawan isra'ila a kudancin labanan bayan halartar taron juyayi na shahadar sheikh ragib harb a kudancin kasar ta labanan ne yahudawa suka yi amfani da jirgin yaƙi mai saukar angulo wajen kai masa hari wanda kuma hakan ne sanadiyar shahadarsa tare da matarsa da kuma ɗiyarsa game da wasu mambobin ƙungiyar hezbollah su uku bayan shahadarsa ƙungiyar hezbollah ta zaɓi said hassan nasarullah a matsayin babban sakataranta said hassan nasarullah ya ci gaba da jagorantar ƙungiyar hezbollah tun daga shekara ta 1992 har zuwa shekara ta 2024 a lokacin da yake jagorantar kungiyar ta hezbollah na tsawon shekaru 32 an samu gagarumin ci gaba a kowace fuska a cikin harkokin kungiyar kama daga bangaren ayyuka na soji da kuma horar da mayaka da samun gogewa da kwarewa a dukkanin bangarori na yaƙi da sarrafa na'urori na zamani da kuma sarrafa makamai masu linzami na zamani game da jiragen yaƙi marasa matuƙa hakanan kuma masu kai hari daga nesa da kuma jiragen yaƙi marasa matuƙa da suke ayyukan leƙen asiri bayan ga kuma an samu babban ci gaba wajen gudanar da harkokin ƙungiyar ta hezbollah a bangaren ayyukan zamantakewa da kuma sauran harkoki na farar hula wanda take gudanarwa a ƙasar labanan ƙungiyar leƙen asiri na amurka da isra'ila da burtaniya sun jima suna bin diddigin lamarin said hassan nasarallah da nufin ganin bayansa amma ba su samu nasarar yin hakan ba tsawon shekaru talatin da biyu. a lokacin yayin da isra'ila ta kaddamar akan kasar labanan a cikin shekara ta 2024 isra'ila tare da taimakon amurka sun kai wa sayid hassan nasarallah hari a wani wuri wanda yake a cikin unguwar harat tarik da ke kudancin birnin beirut wanda hakan kuma ya sanadin yin shahadarsa tare da mutanen da suke tare da shi mako guda bayan haka kuma an nada sayid safi din a matsayin babban sakataren kungiyar ta hezbollah wanda shi ma a farkon watan oktoban shekara ta 2024 sa kai masa hari kuma ya shahada amma ranar 29 ga watan oktoba an zaɓi mataimakin babban sakataren kungiyar ta hezbollah sheikh na'im kasim a matsayin sabon babban sakataren ta wanda kuma a halin yanzu shine babban magatakarda na kungiyar hezbollah masu saurare ko kusan cewa shekaru 79 da suka gabata rana irin ta yau goma sha shida ga watan fabrairun shekara ta 1946 a karin farko wakilin soviet a majalisar dinkin duniya ya amfani da hakkin hawa kujerar naki a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wannan rana wakilin tarayyar soviet a majalisar ɗinkin duniya ya nuna adawa da ɗaya daga cikin shawarwarin da kwamitin sulhu ya gabatar da haka ya amfani da ikon hawa kujerar naki a zaman kwamitin a karan farko wannan haƙƙi ya keɓanta ga mambobi na dindindin guda biyar wato amurka rasha burtaniya faransa da kuma china burtaniya amurka da tarayyar soviet ne suka amince da tsarin veto ko kuma hawa kujerar naki a taron yalta shekara ta 1945 kuma daga baya aka shigar da shi a cikin yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya tun daga wancan lokacin an samu ci gaba da nuna adawa da mataki wanda ƙasashen duniya suke kallon sa. a matsayin wani salo na danne haƙoƙinsu a matsayin mambobi na majalisar ɗinkin duniya ta yadda abinda ƙasashe biyar ne kawai suka amince da shi ake kallon sa a matsayin amintaccen ƙuduri na majalisar yayin da sauran ƙudurori waɗanda dukkaninsu ƙasashen duniya suka amince da su ba su da wani tasiri matuƙar dai waɗannan ƙasashe guda biyar suka yi watsi da shi amma duk da nuna adawa da ƙasashen duniya suke yi game da wannan tsari na hawa kujeran naki ko kuma veto a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya har inda take majalisar tana tafiya ne akan wannan tsari wanda kuma duk da haka wasu kasashe musamman amurka tana yin abin da ta ga dama da kuma yin gaban kanta wajen ɗaukar mataki akan lamura da suka shafi kasashen duniya da kuma yin abin da take so ta hanyar yin watsi da kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ma shi kansa kwamitin sulhun na majalisar. آموزش زبان فارسی مکویی harshen فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji a yau zamu shiga cikin darasi na hamsin da takwas inda za ku ji cewa a yau dai Muhammad ya yi ta take zuwa kasuwar Tehran wadda ita ce kasuwa mafi girma a wannan birni wadda kuma ita ce ɗaya daga cikin kasuwanni mafi tsufa a Iran baki ɗaya. Duk da cewa kun ji cewa a lokutan baya Muhammad ya je wannan wuri ya kuma ga abubuwa da dama da suka birge shi a cikin wannan kasuwa. Daga cikin abin da ya gani har da wani allo wanda aka yi zane-zane a kansa ya sake komawa domin ya tabbatar da abin da ya gani a kan wannan allo da aka yi zane shin menene takamaime saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri domin jin yadda ta kaya tsakaninsa da mai shago amma kafin lokacin sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. سلام سلام علیکم بفرمایید بسم الله خوش آمدید برکه دزوه فرش در دومه فرش ها در دومومی قیمت پراشی. قیمت چند است؟ نوانی پرشن کدام ونی قرمز جه کوچک کرمی تابلو الو نقاشی زنه مثل تمکر تابلو فرش الان در دومه قیمتش پرشنسه دو میلیون میلیم بیو تومان کدن تومان ابریشم الحریری هنرمند مسنی هنرمندان مسنه تبریز برنن تبریز کاشان برنن کاشان آنها بافتند سو سنساقه آنها می بافند سو سنا ساقاوا گران mai tsada زیبا mai kyau Sokor. aikin ƙololuwa واقعا sosai Arzon. mai sauƙi بیایید کزو با من دنی یک میلیون میلیون بیا موزه مورن تاریخی موزه نقاشی ورن تاریخی نه زنه زنی هنرمند مسنی هنرمندان مسنا To madalla bayan da aka ji kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa yanzu kuma sai a biyo mu domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma mai shago a cikin kasuwa سلام آقا سلام بفرمایید خوش آمدید قیمت آن فرش کوچک چند است؟ کدام؟ آن فرش قرمز کوچک؟ نه این فرش این که مثل یک تابلو نقاشی است بله آن یک تابلو فرش است قیمتش دو میلیون تومان است دو میلیون تومان؟ بله آن فرش ابریشم است هنرمندان تبریزی آن را بافتند خیلی گران است اما واقعا زیبا است یک شاهکار است البته ما فرش های ارزان هم داریم با من بیایید این فرش ها هم بسیار زیبا است این فرش یک میلیون تومان است این هم ابریشم است این هم فرش تبریز است نه این فرش کاشان است فرش کاشان مثل فرش تبریز خوب و زیبا است فروشگاه شما مثل موزه نقاشی است هنرمندان ایرانی فرش های زیبایی می بافند. To madalla yanzu kuma ga wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a tsakanin Muhammad da mai shago, amma da tarjamar ta Hausa. سلام آقا سلام علیکم معلمی سلام بفرمایید خوش آمدید علیکم السلام بسم الله برکت زوا قیمت آن فرش کوچک چند است نونی نه وچن در دومر گرمه کدام آن فرش قرمز کوچک و نه وچن در دومر قرمه می لون نه این فرش این که مثل یک تابلو نقاشی است آ wannan dardumar wancan ya یای کما da allon زانه زانی بله آن یک تابلو فرش است قیمتش دو میلیون تومان است ای Wancan wata darduma ce mai kama da allo, farashinta miliyan biyu ne na tuman. Do miliyan tuman? Tuman miliyan biyu? Bale, an farsh abrisham ast, hunarmandan tabrizi an ra baftand. I, dardumar alhariri ce, masu aikin hannu نایبرن تبریز سکه ساقاتا خیلی گران است اما واقعا زیبا است یک شاهکار است حقیقا تانا دصادا اما تانا کیو سوسی ایکن البته ما فرش های ارزان هم داریم با من بیایید کود یکه مو muna da arha ka biyo ni in farsh ha ham besiyar زیبا ast waɗannan dardumomin ma suna da kyau sosai. این فرش یک میلیون تومان است. این هم ابریشم است. wannan darduman ma farashinta tuman miliyan ɗaya ne, ita ma ta alhariri ce. این هم فرش تبریز است؟ ون ما در دومر تبریز چه؟ نه این فرش کاشان است فرش کاشان مثل فرش تبریز خوب و زیبا است اه اه، ونن در دومر بینن کاشان چی؟ در دومر کاشان کمر در دومر تبریز تنه ده کیو برای فروشگاه شما مثل موزه نقاشی است. شاگن یا یای کمادا ورن کای یکن تاریخی نزانه زنی. هنرمندان ایرانی فرش های زیبایی می بافند. ای کن هنو نه ایران سنا ساقا دردومومی ماسکیو. madalla, to kun ji cewa Muhammad ya tsaya yana kallon waɗannan dardumomi da idan basira, ya kuma sa hannunsa ya diba, ya tabbatar da cewa hakika saƙar da aka yi wa waɗannan dardumomi saƙa ce da aka yi ta da basira ta ƙololuwa, saboda haka hakan ya birge shi matuƙa, ya tsaya yana kallon yadda aka yi amfani da salo na zane-zane wanda kuma dama masu sakar dardumomi a iran sun shahara ta wannan faskace akan haka muhammad ya kasance ɗaya daga cikin mutane waɗanda abin da suka gani a iran ya ƙawatar da su bilhassali ma ya kasance ɗaya daga cikin mutane da ke kiran 'yan ƙasarsa zuwa iran domin diba kayayyaki da ake yi a nan domin kai su zuwa su a matsayi na mu'amalar kasuwanci. To da yake lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan za mu dakata, amma kafin mu yi kwana da ku baki ɗaya sai an ƙara jin maimacin tattaunawar kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci. Salam آقا Salam, بفرمایید خوش آمدید قیمت آن فرش کوچک چند است کدام آن فرش قرمز کوچک نه این فرش این که مثل یک تابلو نقاشی است بله آن یک تابلو فرش است قیمتش دو میلیون تومان است دو میلیون تومان؟ بله آن فرش ابریشم است هنرمندان تبریزی آن را بافتند خیلی گران است اما واقعا زیبا است یک شاهکار است البته ما فرش های ارزان هم داریم با من بیایید این فرش ها هم بسیار زیبا است این فرش یک میلیون تومان است این هم ابریشم است این هم فرش تبریز است؟ نه این فرش کاشان است فرش کاشان مثل فرش تبریز خوب و زیبا است فروشگاه شما مثل موزه نقاشی است هنرمندان ایرانی فرش های زیبایی می بافند تو مدلله تو اما مدنده اکجی سو da waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin fefe ne abdullahi salim ke kwatan alheri a tarbe mu a mako na gaba thank you Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da ma cikin shirma da ya gabata mun ci gaba da kawo muku sirar imam hassan alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam sannan limami na biyu daga cikin limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam kuma da na farko ga fatima salamullahi alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam a cikin shirma da ya gabata mun yi magana dangane da yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam jana'iza aliyu salam ne ya yi masa wanka da duk abubuwan da ake bukata wanda ake wa mamaci musamman shi manzon allah sallallahu alaihi wasallam kafin haka dai allah ta'ala ne ya fara masa sallah sannan manya manya mala'iku wanda suka hada da jibrilu da mika'ilu da asrafilu da rundunoninsu a ƙasa dai ali ibn abi talib salam ne ya fara masa sallah sannan mun ji cewa wasu daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ba su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sallar jana'iza ba saboda sun shagaltu da tabbatar da cewa iko ya fita daga hannun Ali da Abi Talib alaihi salam ya kuma koma hannunsu na farko akwai sa'ad dan ubada shugaban kabilar hazraj shi da mutanensa sun fara taro a asirce a wani wuri da ake kira sakifa a lokacin dai saɗan obada alhazraji bai da lafiya don haka aka riko shi aka fito da shi zuwa wajen taron don a zaɓe shi a matsayin khalifa manzon allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin abinda suke faɗa shi ne. shin ba mu ne muka ɗaukaka wannan addinin ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanensa a makka suka takura masa da shi da mabiyansa sannan muka yi imani da shi Allah ta'ala ya ɗaukaka wannan addinin da mu mu muka riƙe su har addinin nan ya yi ƙarfi don haka mun fi cancanta da zama khalifofi a kansu suna kan irin wa'annan maganganu ne sai wani ya je faɗawa abubakar da umar kan cewa ansaru suna taro a sakifa idan kuna son wannan al'amarin ya zama naku to ku yi sauri ku je kafin su yanke al'amari a nan ne sai abubakar da umar da abu ubai da dan jarra suka yi sauri suka kai kansu sakifa inda suka fara gabatar da hujjoji na zama khalifofin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam suna cewa mu ne makusantan manzon Allah sallallahu alaihi sallam mu ne ƙureshawa kada ku fitar da wannan al'amarin daga dinginsa. an yi jayayya mai yawa a tsakaninsu sa'ad bai da lafiya a lokacin don haka don tsananin rashin lafiyarsa ba a jin muryarsa don haka yana magana wani daga cikin danginsa yana maimaita wa mutane abin da ya faɗa daga cikin abubuwan da ya faɗa dai sun haɗa da cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zauna fiye da shekaru goma hadda ƙari yana kiran mutanensa a makka amma sun ki imani da shi kuma sauran musulmi ba za su iya kare shi ba har sai da Allah ta'ala ya nufi ansar da rabo suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ko kuma da musulunci sannan manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya yi hijira zuwa madina suka taimaka masa har zuwa lokacin da wannan addinin ya ɗaukaka don haka wa zai fi su cancanta da zama khalifofi a cikin wannan hayaniyar ce dai sai abubakar ya ce wa abu ubai da ɗan jarra Shin fiɗa hannunka in maka bai'a sai umar ya ce a'a kai ne ya kamata ka shimfiɗa hannunka a yi maka bai'a sai umar ya fara yi masa bai'a sannan wasu suka biyo bayansa har sai da suka sami bai'ar mutane masu yawa a sakifa an ce dukkanin mutane da suka halarci taron na sakifa dai ba su fi mutum ɗari ba ko kusa da wannan adadin amma akwai wa'anda suka ƙi yi wa abubakar bai'a daga ciki hadda shi shugaban ƙabilar hazraj wato sa'ad ibn obada na kalto shi yana cewa ba zai taɓa yi masu bai'a ba kuma zai ci gaba da yaƙarsu har sai inda makamansa suka ƙare amma daga baya dai wato bayan da al'amura suka tabbata ga abubakar da kuma umar a cikin shekara ta sha hudu ko kuma sha biyar bayan hijira wato a zamanin khalifa na biyu sa'ad ya fita daga madina zuwa kasar sham mai yiwuwa kuma an tilasta masa fita ne kamar yadda wasu suke faɗa sai khalid dan walid da wani abokin aikinsa suka bi shi suka kashe shi suka kuma jefa gawarsa a cikin rijiya amma kuma sai khalid ɗin ya zo yana faɗawa wasu wawaye kan cewa wai aljana ce ta kashe shi har ya kawo wani baitin ƙasida na aljanar inda take cewa mu muka kashe shugaban hazaraju sadu dan ubada mun jefe shi da kibiyoyi mu biyu ba su kuskure zuciyarsa ba sai dai abin tambaya ita ce me yasa ansar musamman wato shugabansu kamar sa'ad dan ubada za su nemi khalifanci ba tare da shawartar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba me yasa suka yi watsi da bai'a da suka yi wa Ali da Abi Talib alaihi salam a Gadir wasu suna ganin cewa sun sami tabbaci kan cewa Qurayshawa ƙarƙashin jagoranci Abubakar da Umar da kuma abu ubai da ɗan jarra da sauransu ba za su taɓa barin aliyu ɗan abi talib alaihissalam ko iyalan gidansa su karbi ragabar shugabancin al'ummar musulmi bayan manzon allah sallallahu alaihi ba to haka sun ji tsoro kan cewa idan ƙurashawa sun ƙwace mulki a hannun aliyu alaihissalam mai yiwa su kaskanta su su kuma rasa matsayin da suke da shi a zamanin manzon allah sallallahu alaihi sannan akwai tsoron cewa idan muhajirun wanda su ne ƙurashawa sun yi watsi da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma su ansar ne suka taimaka masu har addinin nan ya tsayu da ƙafafuwarsa to ai suna ganin su suka fi cancanta kamar yadda muka faɗa a baya don ba don tallafawarsu ba da addinin bai tsayu ba don haka idan har ba za a yi wa wanda manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya ayyana masu a matsayin halifa ba to su suka fi cancanta don su suka yi wahala akan wannan addinin kafin ya tsayu da kafafuwansa sannan abubakar baya cikin madina a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya yi wa fati yana zaune a wani wuri da ake kira sin a wajen madina don haka a lokacin da umar ya sami labarin wafatin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya ga labarin ya watsu sai ya yi wata dabara ta yadda zai dakatar da kowa daga tunanin bai'awa wani har sai abubakar ya zo don su aiwatar da shirinsu a nan ne sai ya fidda takobinsa yana cewa muhammadu bai mutu ba ya tafi kamar yadda annabi musa salam ya tafi kuma zai dawo ya yanke kafafuwa da hannu na munafukai wa'anda suke karyan cewa ya mutu don haka ya hana kowa faɗin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya rasu sai dai suka yi tsit don yana barazana zai katse wuyar duk wanda ya ce ya rasu ya ci gaba da yin haka har lokacin da abubakar ya iso daga wajen madina sai suka tafi tare da shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan abubakar ya daga mayafin da aka rufe fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya duba ya kuma tabbatar da cewa ya rasu sai suka fita sai abubakar ya je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara mutane sai ya yi musu magana yana cewa duk wanda yake bauta wa muhammadu to muhammadu ya rasu wanda yake bauta wa allah kuma allah yana nan ba zai mutu ba sai ya jawo aya alkur'ani inda allah ta'ala yake cewa muhammadu bai kasance ba face manzon allah ko manzanni sun shuɗe a gabaninsa shin idan ya mutu ko an kashe shi za ku koma kan dugaduganku ne sai umar ya yi kamar bai taba jin wannan ayar ba don haka ya bi abubakar ya kuma yarda cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ana cikin wannan halin ne dai a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai abu ubai da dan jarra ko kuma wani ya yi kuskus a kunnen abubakar da umar sai suka tashi da sauri suka je sakifa inda ansar suke taro suna son zaben sa'adu dan obada a matsayin khalifa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka yi magana a baya sannan abin da ya faru har aka zaɓi abubakar kamar yadda muka bayyana a baya ya faru malamai masu tahqiqi sun tabbatar da cewa shirin yadda abubakar ya zama khalifa ɗin nan tsari ne wanda suka shirya tun da dadewa kuma ƙwarai shawa ne suka shirya shi tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da rai kuma 'ya'yansu Aisha da Hafsa waye muminai suna taimaka musu da labarai daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman a lokacin da kowannensu take aikawa mahaifinta sako na ya ba da sallah a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasa fita sallar jama'a saboda rashin lafiya sannan musibar ranar alhamis ma wata shaida ce wacce take tabbatar da cewa suna da wannan shirin tun da dadewa haka ma rashin fitarsu daga madina tare da rundunar usama dan zaidu yana tabbatar da cewa akwai wannan shirin wannan duk tare da matsawar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da su gaggauta fita har ya la'anci duk wanda ya ƙi fita sannan gaskiya ne umar bai san cewa manzan allah sallallahu alaihi wa zai mutu ba shin da gaske ne bai taba jin allah ta'ala yana cewa lalle kai mai mutuwa ne sannan su ma masu mutuwa ne bai taba jin cewa allah yana cewa idan har ya mutu ko an kashe shi za ku koma da baya a akan dugaduganku bai taɓa jin cewa kowace rai mai ɗanɗana mutuwa ce gare mu za ku koma banda wannan haɗa da kalaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gaban sahabbansa a Madina ko a Makka a hajjin bankwana inda yake faɗa masu cewa na kusan barin ku kuma ina barin abubuwa biyu a bayana ga suratun nasr a lokacin da ta sauka manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana mai kama da wannan wanda muna iya cewa da wuya wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ji labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai rasu ba sai dai muna iya cewa shirin ya dade sai dai don kada shirin ya ɓaci sai shi Umar ya ɗauki wannan matakin don shirin nasu ya tafi kamar yadda suka tsara hadisai da dama daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun nuna haka akwai sanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa amirul mu'minin alaihi salam cewa akwai wasu daga cikin sabansa suna matukar ƙiyayya da shi amma ba za su bayyana masa ba sai bayan wafatinsa to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran ina mako barka da safiya fatar nukun tashi lafiya daga naku Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio Afirka a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isa da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkanku da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusi maɗattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na muku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba a zangayin turanta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke ba mu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan ƙasan Buza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin Maɗattai, kuma ina gaishe da Tasiu Angol Tudu da Muhammad Lawan Ɗan da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bere-bere da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya hassan barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan rediyo teran salamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. iran rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal mai magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba gada ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani waza ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure ba da Musa shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Talati Goma da Yusuf Cibi Neja da Dan Yahaya Dan na Azare da mai mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lauɗan tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba Jamhuriya nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko a nan maradi na gaida ibrahim da ke garin kasagi bani mancewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki bani mancewa an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska arabe mai aski bani mancewa da kabiru sila sg da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya manamanciya da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki daya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger Niger. Ma'aikatan gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran dubun gaisuwar mu gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora Hassan Barka. Mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi. Kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya. na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya. to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kemba jihar Niger ba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger godiyan mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashe na usa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran sunana su yakuba daga jihar Bauchi mamba a kungiyar muryar matasan Afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida Hassan Barka da fatan kana cikin ƙoshin lafiya ina gaida Isa kamar Sage Toro ina gaida Sunusi Maɗatai da magarami Isuhu Maɗatai da magarami ƙaramin akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai bulawa cilomi galaba akwai comrade ibrahim lara gafta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Daudacin Watsa Tasiu unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Brian da Fulani yare mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mishi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci. To da farko dai suna na Sani da Walaska da ke nan cikin garin Tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar muna karshen mako. Gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai Nasirinas daga nahar da magaram Abdulaziz Manafi Furezi da magaram Rabi Mai Aski da magaram Isiya Manaja Dan Kabu Kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman yamai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maraɗi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum sani walaska walaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar da magaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz Frezi, Sani Alaska da dukkanin 'yan uwa da amin na arziki. Ado Siniya da dukkanin 'yan uwa da amin na arziki Jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin 'yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su. 'Yan babban birnin niyame maza da mata babba da yaro ina gaishe su. 'Yan Tawa, 'yan Talaberi, 'yan Agadas, 'yan Maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar Nijar. In na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a aikin aikinmu 'yan jarida ina muku fata na alkhairi. Fatima daga nan har tarayyar Najeriya lafiya ina gaishe ki da fatan kina lafiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lafiya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin lafiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Hawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin lahiya Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su family Malam Sule Malam Fal da daga jihar da magarab da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga Nasarar nasu wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke da yan uwa da amanan arziki Malam Hassan barka ba zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu dodo wanda ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida al ɗahir Baban Liman ina gaida ɗahu mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai ta sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu maman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe hassan barka ya ce a tashi lafiya to masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. sharhin Nahajul Balaga. Jama'a masu sauraro asalamu alaikum. kuma saka saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin Nahajul Balaga, wanda ke kawo muku darussa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hadubobi na Imam Aliyu alaihi salam jagoran haka musulunci a Najeriya Sheikh Ibrahim Yakub Azzaki yake fitar mana darussa daga cikin waɗannan kalamai masu daraja da za su amfanar da mu baki ɗaya sai kasance tare da mu. a cikin shirin da ya gabata sheikh azazzaki yana cikin bayani ne kan yadda aminu bin salam yake siffanta yanayin al'umman da yake ciki ta jahiliya kafin aiko mazun allah sallahu alaihi wa alihi wa sallam a binin makka inda mutane suke cikin dimuwa da fankama duk kuwa da cewa wasu daga cikin mushrikai shawa suna raya cewa suna kan addinin annabi ibrahim alaihi salam ne alhali kuwa sun yi nisa tsakaninsu da addinin annabi ibrahim wanda yake ginu imani da allah da kuma bauta masa shi kadai a daidai lokacin da su kuma suna bautar gumaka ne a matsayin allolinsu ma'ana suna shirka da waɗannan gumaka da ubangiji sun yarda da allah kuma sun hada shi da wasu abubuwan da suke kira ƙananan alloli tuna cikin wannan turkaniya sai allah ya aiko manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ga malam da ci gaba daga inda ya tsaya bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa habibi qulubina wa shafi'i dhunubina abul qasim mustafa muhammad wa ala ali tayyibina tahirin al ma'sumin sima baqiyatillah fi ardi sahib al asr wa zaman arwahuna lahu fida to a bangaren batun aiko manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi a matsayin manzon karshe mun fara bayani akan inda rumi ne yake nuna halin jahiliya kafin bayyanan wannan manzo to a nan ne za mu tsora cikin hudu ba ta biyu ta nahajul balaga yana cewa Allah ta'ala ya aiko wannan manzo ya faɗi halin da mutane suke a yayin da ya aiko shi inda ce arsalahu bid-din al-mashhur bayan ya kawo misalai da sai ce su? fi fitanin in jazama fiha habluddi a yayin nan wato a yin aikoshin kenan mutane suna cikin fitinu wanda ya yanke igiyar addini in jazama ko in hazama eh, in ka ce in jazama jazm shine yankewa hazam kuma ya yi kama da shi kamar tsinkewa kenan eh, to duk ne yankewa ko tsinkewa din igiyan addini ya yanke ma'ana da can ana bin tafarkin addini yanzu an manta da shi an shiga wani irin nau'i da ake ce majahiliya wata za'aza'at sawaril yaqin abin nufi da sawari shine jam'i ne na sariya shine ginshiki wato ainihin ginshikan yaƙini su kuma sun girgiza ta zaza ta wato da misali in aka yi gini aka ɗora shi kan al'amudai in aka girgima al'amudan suka girgiza to ka san dama ginin zai rushe kenan waqtalafal najru ainihin kuma najaru yana nufin asali ne wato asali kuma yanzu ya saba wato asalin da mutum ya aka gina shi a kai shine tauhidi yanzu ya zama wani abu daban wata shattatal amur. al'amura kuma sun sun gutsutsura sun yanyanke sun rikirkice abubuwa da wato ainihin an sami rarrabuwa kowane yana yana ganin abin da yake shine daidai wannan yana yin wannan ba wata hanya kwara da mutane suke ganin wannan ita ce mafita Wadakal maharaj mafita kuma ya kuntata wato mutane suna cikin wahala da ɗimuwa da da sanin ina ne mafita to kuma mafitan kuma ya kuntata wato kaɗan ne ke iya gane ta ina zabe kamar a ce mutane ne a cikin wani wani ɗakin taro wuta ta ta tashi a ce kuma ga su mutanen nan suna da yawan gaske a ɗakin taron nan amma kofa yar karama kwara ɗaya ce kuma kowa yana kokarin ya fita tana wanda in aka zo gaba ɗaya na neman mafita don a fita ɗin karshen ta ba ma wanda zai fita din sai dai sai a yi hawan mutane wato ma ma'anin ainihin mafitan ya karanta ya gwi kunci ta ina za a bi in ma da shi ɗan kiti ne amma kuma mutane ba su fita ba wa amiyar masdar kuma tushe shi kuma ya makance wato ta ina kuma aka fito ina kuma za a duk a sani ba falhuda hamil Shirya ya zama wani abu wanda ya zama ba a san shi ba ya zama cikin rudami Walama shamil makanta kuma ya lullube usiyar rahman an sabawa الله الرحمن كي ونصر الشيطان أن تيمكي شيئا وطحال جهلين وخذل الإيمان أن تابد إيماني فانحارت دائمه sai ya zama ainihin shi imanin kenan ainihin al'amudansa sun karere wata na karat ma'alimu ilmominsa alamominsa da ake gane shi da shi ko abin da shi na imani kenan ko mu na addini shi kuma ya canza kamanu ya ya fito ya zo da mummunan kamanu wato yanzu ana ganin wa'insu abubuwa da suke kamar su ne ma'alimin din alamomin addini sun zama wa'insu irin miyagun abubuwa ne wanda ake nuna su a matsayin su ne almumin misali kamar bautan gunki misali wa su Bulu ainihin kuma tafarkansa tafarkan addini kenan su kuma sun rududdige kamar yadda ainihin akan ce eh, an bizna gawa ainihin yau da kullum har kashin ya rududdige har yanzu dai muna cikin sauraron bayanin sheikh ibrahim azizzaki ne daga da bayyanar mazan allah tsara mata allah tabbata gare shi da allayansa a cikin al'ummar quraish tare da sako na shari'a daga allah subhanahu wa ta'ala wanda ke nufin fitar da su daga cikin jihun jahilci da shirka zuwa ga hasken imani da ilimi da tauhidi ga dai malam da ci gaban bayani sannan kuma ya ce wa afat shuruku shuruk jam'in shirak ne kamar kitab shine ainihin ɗari kenan ainihin ma'ana hanya nan kuma ainihin hanyar tafarkan addinin su kuma sun karanta a shaitana ko masalika sun bi shedan sun bi tafarkinsa tafarkansa wawaradu waradu manahila kuma sun je mashayansa mashayan shedan wato inda za a ɗebo kamar manahil shine eh, jam'i ne na manhal manhal kuma shine wurin da akan je a ɗebo ruwa to ainihin mashaya kenan kamar yadda akan je bakin kogi a ɗebo ruwa to haka nan to sun bi inda za su ɗebo bata daga wajen shedan bihim sarat alamu da wannan ne zama ainihin alamun su ya tafi wa kama liwa'u bihim sarat alamu alamuhu yana koma ga shedan kin da su ne waɗannan mutane ainihin alamomin shedan suka tabbata wa qama tutansa ya tsaya fifitanin da sathum bi akhfafiya da a cikin fitinu wanda ta tattake su da kofatunta wato kamar yadda ainihin dawakai kan bi su tattake mutane misali da kafafuwansu kenan to haka nan sai aka ce su fitunun sun tattake mutane da kofatotinsu wa wata adhum bi azlafiha dun ma'ana ɗaya ne azlaf shi ma kaman kofatoti ne wato ainihin su harwala kuma kofatu kamar na raƙuma kenan azlaf kuma kamar na shanu kenan kamar dai mu ce ainihin sun tattake da kofatunsu da hausa da yayi daidai azlaf da akhfaf duk kofato muke cewa wato kenan fitinoni sun tattake mutane da kofatunsu wa qamat ala mana bikiha wato ita fitinar kenan ta tsaya a kan kofatunta wato suka kina ga kamar dawakan nan da suka bi suka tattake mutane kamar sun tsaya bayan su kamar misali a ce doki ya taka mutum har ma ya daga kafafunsa a kansa ya take shi da kafan baya ya daga na gaba kenan fahum fiha ihuna ha'iruna jahiluna maftunun su mutanen jahiliya wannan zamani suna cikin wayannan fitunu ta ihuna suna masu daga tai masu makuwa kenan ha'iruna masu ɗimuwa jahiluna suna masu kasancewa jahilai na ababen fitona fi khairi darin wa sharri jiran a wannan kuma na faruwa ne a mafificin gida amma kuma gashi da miyagun makwabta wato kinaya ga gidan shirya ga ɗakin Allah tare da su amma kuma makwabtan miyagun makwabta naumuhum suhudun wa kulhuhum dumu'u baccin duhu a tozalin su jinai ne wato kinaya ne ga hali da suke a ciki kenan na faɗace faɗace bi ardin alimiha muljam wa jahiluha mukra a ƙasan da malaminta malamin wannan ƙasan ana ɗaure shi da sa masa linzamin jahiluhum mukra jahilin su kuma shi ake girma wato jahili ne babba wannan magana na irin mai zai iya ɗaukan dogon bayani in abin mai bayani sai amma dunkule da ya nuna halin jahiliya a cikin kalmomi masu hikima za mu ɗora gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin masumi لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع jama'a masu saurare da wannan sharhi akan kalaman amin mumin alayhi salam daga shek ibrahim yakub zazzaki ya gwada haka musulunci a najeriya ne maka kawo ƙarshen shirin na yau guda ta musamman ga shek ibrahim yakub zazzaki a madadin waɗanda suka hada sautin shirin ni awal kunya da na shirya nake yi muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu من صفاء محمد نور الإمامة من صفاء محمد صدت معاني بأكرم مولدي صدت معاني بأكرم مولدي نور الإمامة يا kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin a cin same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Muhammad Rohbar ne mawaƙi na gaba da za mu saurari abin da ya tazar mana a cikin shirin namu. Da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. سکوت پشتی که خواب دیدی بریان شدن صدا که او را سراب دیدی زنجیر شد تمام عشقی که تازگی داشت آمد کسی که با خود پیغام زندگی داشت و از مرگ زندگی ساخت با های کاری بر ظلم ظالمان های بیدار ما قله های دشوار دریایی از سواتم با صخره های بسیار مرد و زن مسلمان با اتکاب ایمان هر یک ستون پرسی بر زیر سقف ایران جواب توفان با پرچم رهایی یک لشکر مقاوم با باوری خدایی داغ جنوب تنها بر قلب سرزمینم جانها به هم سپردیم تا گریه اش نبینم آتشی که دیدی ققنوس ساده این بار دنیا تو این جنون را در خاطرت نگه دار با جاودانگی را سرمشق تازه کردیم با عشق آمدیم و از عشق نگردیم Kuma saurare duka duka iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin gan lokacin a mu a madadin Muhammad Rahbar shaikin mawaƙi a ƙasar Iran shine kuka ji abin da ya gabatar mana a cikin shirin namu da fatan mu masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. A barin ɗiga aya a nan gan lokacin da aka tirama shirin ya kawo jiki sai a wani lokacin za ku ji mu ɗauke da sabon waƙar amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shirye ma shafin na gizo to www.tv1.ng a huta lafiya. شبمون بندگی فصلی و از زندگی شور دگه پایندگی در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی سجده به مولا بندگی مالک خراسان رزان امید جان و سرپنان باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا مالک خراسان رضا امید جان و سرپنان باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا چشمه خوب زلال دیلای بندر تا شما گرمای غیرت آفرین دنبال روزی حلال از شرق تا غرب وطن گردون به دور یک هدف هر راب و اروند و زهن پرچم نشونی از شرف هر راب و اروند و زهن پرچم نشونی از شرف عاشقی نقشی بگین از خون گذشته تا خدا قامت بلند و نازنین گل با گل سر زمین در عاشقی نقشی بگین از خون گذشته تا خدا قامت بلند قامت بلند قامت بلند و نازنین جنگی عدو یا سهلتان